العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله أولا لتافي كتاب الأخضري ما لن يتشك بينا شيوا ومن غلط في القراءة wanda ya cakuɗa a cikin karatun ƙur'ani ya haɗa shi bi kalimatin da wata kalma ya saka wata kalma a cikin karatun alkur'anin shi min gairi alkur'ani wannan kalman kuma ta zama ba alkur'ani ba ne sajada ba da salami to bayan sallama ya yi sujada kalmomin ƙur'ani ma an riga an san su an ƙirge su in ya ƙara bakuwan kalma harshen shi sai ya shiga cikin ƙur'ani ko kuma wani abu dai daban sai kuma a larabcin ne to ya yi sujada bayan sallama wa in kana min alƙur'ani fala sujuda alaihi amma in kalman da ya ƙara daga alƙur'ani ne to ba sai ya yi sujada ba ba sai ya yi sujada ba illa an ya tagayyara lafzu sai fa in ya canza lafazin auya sudal ma'ana ko kuma ma'anin ta canza bayas judu ba da salami to shi ma nan ya yi sujada bayan sallama wa manna asafi salati wanda ya yi gyangyaɗi a cikin sallah cikin sallah ya kama gyangyaɗi fala da alaihi babu sujada a kansa wa in saƙula naumuhu in baccin ya yi nauyi a adar salata walwudu'a ya sake sallan ya sake alolan wa aninul maridu nishi da mara lafiya muktafarun abin gafartawa ne an yafe miki kenan babu komi wata na gyaran murya liddaruratu saboda wani lalura muktafarun shi ma abin yafewa ne babu komi kila ma yana karatun ne sai ya ji karatun na sarkewa sai rika gyaran murya don murya shi da dawa daidai ko yana mura wannan kaga lalura ne babu komi walil ifhami in ko ya ji an kira sunan shi ne wane sai gyara murya don a san yana nan munkarin bai kyauta ba wala tabdulu salatu bihi amma shi babu komi yayi don a gane yana sallah ne to bai kyauta ba amma babu komi wa man nadahu ahadun wanda wanda wani ya kwala mai kira ya kira shi faƙala shi kuma sai ya ci faƙala lahu sai ya ce ma mai kiran subhanallah kuriha shi ma bai kyauta ba wasu har salatu sallar shi ta yi ce subhanallah a gane yana kalla to san har salatu sallar ta yi bai dai kyauta ba ne kuriha waman waƙafa fil ƙira'ati duk wanda ya tsaya a wajen karatun alkur'ani walam yuftaha alaihi ahadun babu wanda ya tada shi gana cikin karatun alkur'ani sai hadda ta tsaya maka tak mujiza alkur'ani wani lokaci ma inda ka fi so ya fi maka sauki nan ne za ka manta to walam yaftaha alaihi ahadun babu wanda ya mushi buɗi taraka tilkal ayatu to bar wannan ayan wa qara'a ma badaha sai karanta abin da ke bayanta ya tsallake wannan ayan da ta rikice sai ya ci gaba fa in ta'azzarat alaihi in ma banda wannan ayan gaba din ma da yake so ya karanta shi ma ya gagara ta'azzarat alaihi raka ya yi rukudinsa ya ci gaba da sallansa kenan dan abin da ya samu ala samu shi albarka wala yanzuru mushafan ba zai ci ku kawo min alkurani ko kama lalibin kurani ya duba sai ya ci gaba da karatunsa ba bai ne dai ya rike gaba gare shi illa an ya kuna fil fatiha ce sai in inda ya kasa karanta fatiha ne wala budda min kamaliha bi mushafin aw ba makawa sai ya kammala karatunta ko da ƙur'ani ko ma da san yanda za a yi ko a zano mushi ayan a wani falle a nuna mushi shi ya ci gaba da karatun saboda kada ya tsallaken fatiha bayan talaka min ha ayatan in ya bar aya guda sajada qabla salami to yi sujada kafin sallama wannan ana maganan fatiha kenan wa in kana aksara in ko ya fi aya guda batalat salatuhu to sallan ma gaba ɗaya ta ɓaci batalat salatuhu sallan ta ɓaci wa man fataha ala gairi imamihi wanda ya buɗi ga limamin da ba nashi ba shi yana sallah a nan ila zamani na yau wani kuma na sallah a can gefen kuma kowa limanci yake yi shi nan wai limanci ke can ma limanci ake sai ji wancan limamin ya yi kuskure sai ya gyara mishi karatun to batsalar salatu shi sallan shi ta lalace zai fara sabuwa to kenan ba ma limamin shi ke bi ba wala yaftahu ala imamihi limamin shi ma ba a yadda mai gyara ba illa an yanta zidal fatha sai ya nemi da ya mai gyaran auyuf sidal ma'ana ko kuma ya bata ma'ana kasan aksarinmu wani lokacin ana sallah don mutum ya ji liman ya yi kuskure ya tsallake wata aya ko ya yi wani abu sai ka ji na kokarin ya mai gyara shi fa wuri biyu kawai ake liman gyara in dai banda waɗannan wuraren guda biyu to ba inda ake mai gyara ya yi kuskure yana karatun alkur'ani ya yi shiru yana jiran a ta da shi to sai a ta da shi ɗaya yana karatun alkur'ani allah ya maka gudunmuwa kai ka san ma'anan ƙur'anin sai ya tabka kuskure allah ya ce musulmi ne shi sai ce kafirai ne to kaga ya ga rikici tunan wurin ba sai ya nemi gyara ba sai ka koma da shi can baya amma in ba haka ba ne ba ruwanka da gyara ya ci gaba da karatun shi ne haka nan in Allah ya karɓa shi ke nan shi ya samu ladan kuma kaga sallan lada ma ba a rike alkurani galibi an fi samun irin wannan gyaran irin abin da ke tunkarar mu na ramadana mutane da yawa su rike alkurani su a sallah suka zo ba su sun zo gyara ne su ba sallah suka zo ba ba sa neman ladan sallah su sun zo gyara ne ga ya zama shiriri ta babu laifi a ware wasu su rige alkur'ani don su gyara kamar da liman babu laifi shi ma rige alkur'ani don ya sallah shi na tarawi. amma sallan farilla an bude ba fata ba ne in ina ɗaya na kalkausar ya haddace ta yi kullum Allah ya karɓa Allah ya karɓa ba shi kenan ba amma an tarawihi ne aka samu makarancin alkur'ani to shi kenan sai ya rike alkur'ani sai ya ta yi allah ya ba mu ikon rayawa amma lalle yan uwa a kula da gyara don kaji liman ya yi tsallake na aya ɗaya aya biyu aya uku ko ya yi wani abu wani wurin abin nan ya ɗan canza wasalin da ba zai canza ma'ana ba ba ruwanka da shi gyara amma in yi shiru yana neman gyaran sai kai mai gyara kowa ya ɓata mana sai kai mai gyara kada ka kuskura ka zo ba sallah ka zo ba kai gyara ka zo ka san gyara ka zo ga baka samu komai ba kenan sallah Allah ya kare mu wa man jala fikruhu fi umuri dunya wanda tunanin shi ya ja shi ya koma yana dan tunanin wasu al'amura na duniya na kasa sawabuhu ko ya tauye ladan shi walam tabtul salatuhu amma salatu bata baci ba in yana sallah yana tunanin duniya wa man dafa almashiya baina yadayhi wanda ya tunkuɗe ko ya dakatar da mai ratsa sallah gaba ga hannayen shi haka kuma manzo Allah ya ce ko hadisin shi marun baina yadayhi musalli ba amamal musalli ba to da yawa aksari wannan asalin hadisin sai ko ya fasara shi da ya ga dama mutum ya zo wucewa can gaba gare kama ka nemi ka matsa ka je ka tare shi ba wanda ya saka daga bakin inda goshinka ke tsayawa zuwa inda diddigen kafanka yake nan ne iyakan ka a sallah duk wanda zai shiga nan shi kake da alaka da shi yawa amma inda goshinka yake tsayawa gaba da nan zai shiga ba ruwan shi wani sai ka gafa yana wancan sahun yana neman ya matso nan wai wani zai wuce wai zai je kare shi wai ce maka ana kare wanda ke gaban mai sallah ba amma mal musalli manzo Allah ce ba haka ma malamin fiqh ba suka ce ba baina yadai ai idan ka zo sallah in ka tashi sujada ba kana shimfida hannayenka ne haka ba goshinka yana shiga tsakiya nan ne iyakan filinka ga inda hannayenka za su tsaya nan goshinka zai tsaya iyakan filinka kenan kuma iyakan nan ne manzo Allah ya kada ta ba maka dan nan filinka ne da kake gana da Allah fada kace in wani ya zo shiga sai ka sa hannu ka ture shi ko ka miƙe hannun in ga ya maki hannun ma ka soke hannun ka ya wuce shikenan in ka tsaya kuma in ka in ka sa hannun ya boye taba sai ya fadi kaddara ko mutuwa yayi babu komi saboda da kasan ita kaddara kana ita mutum ma kawai fadi mutu ko zai yiwuwa ka rasa yadda kai ma baka fike shi ba baka rike shi ba ba kai ka rasa ma kai mai kai mai amma ya gashi ya faɗi ya mutu to wannan shi kenan amma an ka gama dan ba zai yi sai ka baƙe shi ai ga ce wannan da wasa yake bai san da bane dan ma ina sallah ne Allah ya sauke saboda haka dole a kalli nan wurin wa man dafa ma shiya bayna yadayhi yawwa baina yadaihi gaba ga hannayen shi ba amamihi ba kada ka je cin gaba kana neman ka tara mutum ba ruwan shi in ka samu wani masallacin ma zaka iske eh, wurin sujadan su yana da yalwa yana da yalwa filin ka ma gaba ɗaya ba za ka cinye kila da duma da suka ɗiba da wurin sujadan ba ma da ba za ka cinye nan ba to amma ka ji sahu na biyu wanda zai zo wuce kuma ka ji kana ina waya ake ka dama ba sallah kake ba shi ausa sajada ala shiki jabahati ko ya sujada a wani bari na goshinsa maimakon ya sa tsakiyan goshin shi a ƙasa sai ya dan karkatar da shi Allah ya sauke kan hude yahudi yahuda ne aka ce su yi sujada suka yin suka yin sujada sai Allah ya sauka da dutse ko sai suka rinka yin sujada a gefe suna kallon dutsen da gaske zai zo in zai zo su sujada ba zai zo ba za su yi ba Allah ya kare mu daga kangara aw sujada ala tsayyatin aw tsayyataini ko yayi sujada akan nadi daya ko nadi biyu min imamati na daga rawanin sa sufan sallan manzo Allah sallam ka daura rawani in ba za ka yi da rawani ka sa hula in ba za ka yi da wannan ba ba san irin sallan da suke yi ba fala shay alaihi babu komi wala fi galabatil qai'i wala shay'a in mutum na sallah ƙaddara, sai amai ya kwace mushi ya ca sai ya zuba sai ya koma ya tofar da abin da ke bakin shi ya share to sallar shi ba za a ce ta lalace ba ba qabliya ba ba ya sallar mu ta baci ba wal ko magwas ake ce mashi ko ko tumbudi magwal magwal ne ko magwal to oho wannan abin da ka ji abinci ya taso maka wa subhanaka allahumma nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk assalamu alaikum